Amani Rahim. Mai girma Her Excellency Hajiya Falmata Kyari, wife of the Executive Governor of Borno State, mai girma babanmu wamban gombe manya-manyan malamanmu manyan baƙi shugabanninmu na da'awa da sauran manyan baƙi ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to ba tare da ɓata lokaci ba na gode da wannan karramawa da aka yi mini na san da abin da zan faɗa an riga an faɗe shi amma dai tunatarwa tana da amfani ga masu imani saboda haka bismillahir ya rahim ya ayyuhallazina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum bismillahir rahmanir rahim wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila yau, mata ji tujzauna ma ta ta'malun kunna nastansiku ma kuntum ta'malu a cikin ayoyin nan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewar in mun tashi mun taimaki addininsa zai taimake mu sannan zai tabbatar da digadigan mu a bayan ƙasa saboda haka ina murna da farin ciki saboda da a wannan insha Allah ita ce za ta kai mu ga duk wani surutu kama kama ne na mu gaskiya ne na wasu ƙarya ne so rahim inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba huwa yatawalla salihin ya Allah ina tawassuli da wannan aya kuma kamar yadda ka faɗa a yankin kwaya biyu Allah ka sa wannan zuwan namu in mun mutu mu gan shi a cikin littafin nan namu mala'iku sun rubuta mana shi a cikin mizanin mu na kyawawan ayyuka sannan ka yi alkawari duk wanda ya roƙe ka da ire-iren wayannan ayar ya Allah za ka amsa masa so Allah muna roƙon kai. wannan mulki da ka ƙaddara mana iya kwanakin da ka ƙaddara zami a cikinsa Allah ka sa albarka a ciki. ya Allah ka sa namu ya na kowa albarka malamai suka ce in an ce albarka ana nufin abin ya zama alkhairi sannan idan ya zama alkhairi ya yi yawa sannan idan ya yawa kuma ya yadu sannan idan ya yadu kuma ya dawwama Allah mun gode maka a ƙuli ƙauli haza wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka da alkhairi hakika mata